masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana suke cewar shi ke kawo rabon wani. Malarabi zuciya ta na To jama'a barkanmu da sake haduwa a wata safiyar Asabar din har ila yau din dai kamar yadda aka saba ina tare da Alhaji Iro. Salamu alaikum. Amin wa alaikum <laughs> salam Usmanu. Na'am ya kwana biyu sanyi ya dan daga kafafa ko? Gaskiya ba. Eh amma biyun nan kan da sauki amma na eh. ji ana maganin cewa yau ai yau sai a hankali. Kila abin zai juya. Zai ta ngule za ta koma gidanta na tsamiya amma kaga da Alhamis da Juma'a mun shana. <laughs> kasan dama akasari hunturu a ta nan yankin washington din nan hmm. bai karewa sai irin wajajen karshen watan maris maris eh wani lokaci har ya yin fada watan hudu wai hmm, saboda ni dai ya ka hmm. sani na wato wasu daga cikin munanan abin nan kankara irin eh. ta kankara da aka taɓa yi din nan duk a cikin watan maris aka yi su eh kaga wancan da aka yi wancan ina kasan nan kai mm. na bare ne waccan da bare ko kai eh haka sai a hankali na bare eh, eh kwarai to to Allah ya samu dace Allah ya fushe mu lafiya in an shigo zafin ma kuma ana yi sosai eh a sosai kuwa ai zafin ma ana yin shi a nan ai kamar da ƙasa in ji mai ciwon ido sosai <laughs> haka <laughs> to Allah ya sa mu dace to muna taya mm. safi na murna fa eh kwarai da gaske eh an daura eh ko dangi munna auren ta ba an daura jiya sanya alheri to amin amin mika sakon gaishe gaishe ne ko ko kuwa mm, to bismillah to sakon farko zan fara ne ta yadda kamar na saba lekawa majalisar a bari ya huce na shafin Facebook amma inda zan fara da gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa zuwa ga isa kasim usman da kuma ya boss ta allah ta na faɗa daidai sai kuma yusuf heluwa ɗan dume tare da kabir ibrahim jihar yobe sai gaisuwar fata alherin a bari ya huce zuwa ga awal mr dokumo da kuma abubakar alkali sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga rabi'u umar wadel da kuma wani gaisuwar wata gaisuwar fatan alherin zuwa ga rukayya abubakar da mustapha kamal sai husaini alhaji bukar kawwa da kuma gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga yusuf sulaiman da ado kole adoyi alasa na faɗa daidai sai shehu umar sef da kuma hafiz ibrahim sai ɗan hajiya mai dile da kuma abubakar sadiq sai ga surfatan alherin na bari ya huce zuwa ga donald scott da kuma adego ac sai muhammad abdullahi da kuma abdulmalik abdullahi real ustaz <laughs> sai kuma fatan alheri hmm. zuwa ga muhammad hassan da nazifi usman da wasu warkokin a hannuna da suka hada da muhammad hassan salisu da kuma nuhu ishaq sai rabi'u shehu ps da kuma adamu umar baffa da abdullahi umar usman sai abdullahi usman muhammad da nasiru muhammad garba daga ƙarshe akwai jazuli isiya mai gatari da lukman aliyu gusau da muktar ibrahim da aliyu muhammad da aliyu kaibo fulani da awal adamu sai rufe da abubakar lawal yaro da muhammad awal adamu da baba gana girema da abdullahi aliyu fantami sai jazuli muktar da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji Amin sun maminto ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Abbas Idris a Darakta Janar na hukumar ayyukan gaggawa ta babban birnin tarayya Abuja shi gaisuwar wato DCP Deputy Controller na Custom mm. Malami Mahmud Gidado mm. sai kuma gaisuwar malam yusuf dabo malami a makarantar kimiyya da fasaha ta tatari ali polytechnic da ke bauchi hmm. sai gaisuwar abubakar haruna galadanci da adam muhammad kirfi sai gaisuwar alhaji ali ubayo dan madamin alkaliri na hukumar kwastam a lagos ga hmm. gaisuwa zuwa ga hajiya amina babes a birnin zazzau tare da iyalanta hmm. sai gaisuwar andy bature tare da barista isyaku barau a mina sai kuma ali garba na hukumar gidan talabijin ta nta mm. sai gaisuwar danjuma ladan a tsohon babban manaja na gidan talabijin na nta mm. sai alhaji dallami wushishe barista kenan shima jihar neja tare da hajiya fatima halliru daura shugabar mata sai gaisuwar alhaji hamza idris na kamfanin jaridar nan ta daily trust mm, mm. tare da ibrahim haruna akuyam sai gaisuwar sardauna ibrahim jibrin karaye tare da mm. honorable ibrahim makama sai ibrahim s bello na hukumar gidajen kurkuku ta najeriya a jihar bauchi sai gaisuwar ibrahim sawab a maiduguri tare da ilyasun gwarimi a jos jihar plateau da fatan kunanan lafiya mm. don ban gaisuwa zuwa ga abubakar muhammad dajin wato jazi sai alhaji lawal dan gambo gagarawa tare da mansur muhammad gagarawa da fatan kunanan lafiya mm. don ban gaisuwa zuwa ga sadiq wushishi sai gaisuwar sadisu rabin dami a baucin yakubu tare da Tijjani Muhammad wato TJ sai gaisuwar Alhaji umar Sa'idu coach a abocin Yakubu tare da Zaharuddin Ahmed Aliyu a birnin Kudu sai ciyaman wato Zaidu Bala kenan shugaban hmm. kungiyar muryar talaka da iyalansa da fatan kunanan lafiya. muna mika ɗan gaisuwa hmm. zuwa ga wato shugaban majalisa ismail bima mai gwambawa. Hmm. sai gaisuwar adama tayar dan agaji a jega da aliyu hassan s noma gusau sai ana soja a birnin kebbi mm. da wato bello biji gidan madi a sokoto sai hassan muhammad ɗanburan na maradin tare da hajiya gambo mamman gusau shugabar mata sai muhammadu dan dattijo tare da muhammad shehu mararrabar kunini sai gaisuwa zuwa ga mai sauraron hafiz balarabe a gusau tare da mahmud salihu kaura da fatan kunanan lafiya haka kuma muna gaida hamza galadima birnin kebbi da nasir mai magani da kuma sade sa'idu daura dukkan ku da fatan kunanan lafiya usmanu to amin amin yanzu sai in ce kai da masu sauraro a biyu To Malam Iro barka da dawa daga shakatawa. Yawwa mun da kunna wa eh, zuwa na san eh. ah, makon da ya shige. <laughs> Ba ka mantuwa Allah laji. A ba na mantuwa. <laughs> Kace akwai kace akwai labari ko da eh, yake ah, a Maryam Bagaji ta ce ita dai kana kusa ma eh, ko wai in za ta santi ba matsala ba za ta manta ba a wannan karan nayi abin kai wai wai wali da kumfa <laughs> saboda wai kana kana kana yawan mantawa eh wallahi ko cikin dakin kamar dai mun addu'a kwata kwata sai su bace ma <laughs> wallahi ko da ko da zuka Allah ya da ta yanyi wani fa akwai abin da ta haɗiya ta wata magana ina ga da zan ce mata eh, bayan an ci shinkafa eh, ke nan shi ne da ce wata kila ko tana maka area ina ga tana dan yi abin nan zaure sai ka eh, sai in shafa. kana fita yanzu kana koma cikin office wallahi sai in tuna <laughs> to wannan ban manta wannan ba da nace zan bayar wai shi ma da ya shafa abinci irin turawan nan ne da suka dade a gida a can wuraren mu irin su Najeriya kenan kai hmm. bature ka tafi za ka sai tsire ka ci irin ka san hmm. a gefen mai tsire akwai dan teburi za ka ga akwai yan zaman shaida ana ta hmm, hira wasu daban masu siya daban su ko masu zama suna taya shi hira daban tunda zai ganta ta karamar majalisa ce nan eh, majalisa ce eh, sosai yawwa bature ya zo ya ce yana son a bashi tsire amma da ya zo bai hausa ba sai ya dan yi kamar turanci dai haka irin ya nuna yana son tsire ya bubbuga mashi turanci yadda zai gane ya bashi tsire da yaji mm. ya dan barbada mushi yaji kaɗan san su mm. ba sa son yaji daya daga cikin yan zaman shi da shi hawa dan abu kazan kaza ai wannan baturan ai bada mushi yaji bada mushi yaji a cika barbade da yaji <laughs> ya tsire kuma ya ce eh wallahi dan kaza kaza shi ma ya zagi far ya barbada A'a, mm. eh, bari ma ƙara Me eh, tsiren eh ya ƙara dambazowa mm. ya barbada kawai sai ya nade kicip bature mm. ya ce how much sai mai tsire ce naira ɗari ya ce to kaga wancan wanda ya ce ka barbada min yaji sai ya biya ka kuɗin ka sai shi ka bashi ni sai ka yanka mu mara yaji in ji bature <laughs> ah, <laughs> ya faɗa masa ah. <laughs> ya faɗa mishi da Hausa eh, wannan da ya ce ka barbada min yaji to ba shi tsiren sai ya biya ka ni kuma yake yanka mu mara yaji eh da sai labarin nan dai dariya na gaya maka sai kai wato a zuwan biyaji shine to wannan ya take tuna min akwai wani abokin mu wannan wallahi ya faru alhaji da gaske shi kuma mm. a Jos ne irin turawa da suke kasan Jos akwai turawa za ga san eh, dade kamar yanzu ba mun yi ma'aikaci a nan wanda ya taso can mm. yawwa to wallahi na gaya ma kawai suka shiga tasi baturan ne yana gaban mota ya sa irin kasansa ta san kayan mu na gargajiya in sun je mm. ya sa irin kampala nan ta dan kokkoɗe Mm. ya zauna abin shi a gaban tasi ko biyu su biyu sai suka zo suka shiga suka zauna mm. ai ana tafiya tiryan tiryan kawai sai abokin shi ya kalli ɗayan Allah ji kanshi ɗayan ma ya rasu ya ce masa mm. wani ya ce ya ce kaga baturan nan to dole ne sai ya zauna a Najeriya ne ya koma garin su mana inda suke jin daɗi duk rigar shi ta koɗe ta koɗe ta koɗe dan mai ta yana nan <laughs> ba zai tafi ba ya ce ah, ka san su da naci Allah kada ya san abin da ya kawo shi aka ta yi saka ta yi saka eh, bature yana zaune a gaban mota abin shi kallin shi kwance ai da suka zo za su sauka a dogon agogo ka san yawanci tasin Najeriya sai an sauka sai ka lalubo kuɗi ka mika yawanci ba wani muna gaba daga cikin mota zai wayar ba sun fito mm. ana laliban a ba mai tasi kuɗi sai baturen ne kalle sai ya ce ku bari zan biya muku <laughs> <laughs> ya ce min da shi da abokin ko shi abokin ya tsallaka titi a guje shi kuma yanan gefe a guje <laughs> ba za ba su gasa ɗaya dole sai shi ne ba kyau ba zaki wai tunanin ka bai jin yaran ka mm. eh, ya ji su to <laughs> Allah ya kyau da duk shi da na sai to yau zan baka eh. wani lokaci haka ne ni kuma wato eh. akwai wani lokaci ah, wannan lamari shi ma ya faru da gaske ne wato ina zaune ne ina aiki lokacin a gidan talabijin a nta eh. <laughs> to sai wani ya shigo eh. ba dai za a ambaci suna ba sai wani ya shigo sai <laughs> ina zaune sai ya tsaya daga bakin kofa haka eh. sai fara magana wani ne masa wani abu mm. yawwa to sai zo sai na ta maganganu a kan wancan mutum haka yana faɗan baƙaƙe maganganu haka da sauransu to yana cikin magana sai ga wancan ya zo ya shigo shi ma yana shigowa mm. to shi da yake bayansa na na kallon kofar ne bai gan shi yana shigowa ba kuma akwai kafa a ciki ba zai ji mm. sa ba zai ba eh to ni kuma ina ganin sa ba dama in ce masa wani ga wani a bayan wayo Allah kai ya gane ana magana shi <laughs> suka iyasa. Eh, to shi kuma kawai daidai lokacin da wancan shigo kawai sai sake ambato sunansa kawai sai ya fara zage-zage da ashara. To ba. Yana magana su yana tsaya bayan su shi kuma abin sai ba shi mamaki ko sai ya bude baki. Ah. To ni kuma. Kai kuma ka gan shi. sai dariya ta kama ni eh. saboda ina jin abin da yake faɗa kuma ina ganin wannan wanda ake faɗa a kai kuma babu yadda zan yi in faɗa masa cewa <laughs> ga kana <laughs> ganin ita bature kana ganin reaction din wancan da ake wa la <laughs> ila eh, yadda wancan fuskar shi yake wallahi tallahi yana ta kawai sai na fashe da dariya shi kuma ya dauka ko dadin labarin shi ne ganin sa ne da naji ko menene kawai sai haba ai sai ya sake sabon salo ya sake su canza giya <laughs> ta wallahi yi wallahi bai lura da cewa wancan na ba kawai na ce maka <laughs> sai baka tunzun shi da kafa hannun babban rigansa wallahi da yaje zai babban rigansa yana sabawa kawai irin sai jiya ya ga mutu a baya ya dauke wuta <laughs> wai <laughs> wai ba ba ba sai <laughs> yana <laughs> ya fita yana ce ba na faɗa maka ba ya fita waje ce ba daɗi an da mutum ya ji wallahi wallahi yana ce ba na faɗa maka ba har ya fita waje sai ka ce muna daga cikin ofis ba saboda tsabar kunya Allah kunya ce ta ka san wata barma kunya da hauka ake na tete eh wallahi ai ko ni ne Allah zan ci gaba da zage zage ne kawai in fice a zuwan dama na ji shigowar shi mm. <laughs> ah, alajirin bari zai kasancewar a bari ya huce yana da masu saurare a wurare daban-daban bayan <laughs> a karshen nan bari da rufe mai akwai ta waka da aka yi wa Najeriya da Nijar mai daɗi wallahi bari ina ga da ita zan rufe mana to to to yayi kyau yawwa mm. mm, <laughs> mu yi lafiya yawwa ta shanawa da hatsari ne Nijar da Najeriya bincike na yau na gane akwai sau da Najeriya da Nijar makwabta ne Nijar da Najeriya amashanawa na ya sashe ne akwai sau da kauna tsakanina da mutanen mata a kusa kiran ku wata rana za na zo har Nijar na ganku ku da kuna faranta raina da sakonan ku na yaba da zantukan ku na gane sautukan ku kuma na ji addu'ar ku na samu bintuwa na sani da ni ƙasa.